بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطانا وإن كان معه الأنام طرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملجزاء وبعد أن أواد سكي رمو لكم كلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau mana hudu ga watan ramadan ne hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi ya daidai da 27 ga watan hudu shekara 2000 da daidai wannan shi ne darasi na 57 ko halka a cikin littafin taƙiyar dinin hilali Allah ya ji ƙansa, Allah kuma yi masa rahama idan masu saurare ba su manta ba suna biye da mu wannan karatu kamar yadda muka sha bayani akwai dalilin da ya sa muka fara shi maganar kwaya ɗaya ce shine waɗannan yara da kowa yake tasowa yanzu ya ce yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kuma haɗuwa da shi kuma har annabi ya ɗauki wani saƙo ya bashi kuma ko jiya ga wani kamar yadda kuka ji mun kunna ya faɗi cewa shi ma annabi ya ba shi saƙo a kan abdul to wasu sai hankalinsu ya tashi suna ganin cewa idan muka ruguje ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba a mafarki ba a haɗu da shi ƙiri da muzu to ɗariƙunsu za su ruguje ko da annabi zai samu ƙima to gara ko su san di yadda za su yi su ba ɗariƙunsa kariya ko da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa za a ci gaba da amfani da sunan ɗariƙun ana taɓa mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine abin da ya faru da aka wasu suka yi ta ƙoƙari janyo hadisai na ƙarya wasu hadisan ba su tabbata ba wasu hadisan ma'anar da suke ɗauka ba su ba su ma'anar da suka ga dama na yi magana a nan wajen akan abin da ya shafi hadisi mun munkatsi to abin da ke baka mamaki wanda suke ta ƙoƙarin sai sun yi laddi da sunan ilimi don ka gane cewa in son zuciya ɗaya ko kuma akwai ƙarancin karatu da haka za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kore wa annabi duka guda biyu ya ce ma zalla sahibukum wa magawa abokinku bai ɓace ba kuma shi ba halakacce ba ne abin da ke kawo ɗaya gawa halaka ga mutum ya yi karatu yake aiki da shi son zuciya ta shiga abin da ke kawo ɓata yin ƙoƙarin yin aiki na addini ba akan ilimi ba wanda ya karanta manzumatul baikuniya kadai wanda shine littafi mafi kankanci na baitika da ɗalibi zai karanta na mustalahul hadisi lokacin da ne magana akan hadisin al-abdalu da annujaba'u da annuka da makamantar ne sai na ce hadisin akwai in inqita'i a ciki sai wasu suka hau ihu wai za a yi ma al-imam Ahmad gyara a'a ba mu za mu yi masa gyara ka'ida su malaman hadisin suka bari suka ce wa mursalin minhu sahabiyu saqat wa qul garibun ma rawarawun faqat duk wani hadisi da wani tabi'i ya ce sahabi ya faɗa mai sai aka duba aka ga cewa shi wannan tabi'in ko da sahabin ya zo duniya ba su ma haɗu ba ko kana so ko ba ka so yanzu an samu in ƙita'i hadisi bai inganta ba wannan cikin matal bai ƙuniya duk wanda ya karanta ya san wannan cewa mursalin minhu sahabiyu saqat wa qul garibun ma rawarawun faqat wannan ita ce ka'ida ta yau zan wa da mutane wani abu wanda yake da ban mamaki kwarin gasken gaske wasu a baya sun tafi sun je sun janyo hadisin marra'ani fil manam faqad ra'ani wato fasirani fil yaqada sai muka ce ai man da annabi ya faɗa a nan wajen ita ce man da irin ta da annabi ya faɗa a can wajen da ya ce manya ish minkum manya rani man ya man man man ra'ani fil man man ta sai maka ce a duba duniya ta waƙi'i shin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi cewa duk wanda Allah ya masa tsawon rai zai ga rikicin addini muna ganin rikicin addinin ko ba ma gani fa sai raktilafin kasira fasayarani fil ya kaza to wannan fasayarani fil ya kaza ɗin da ba duniya take nufi ba lahira take nufi shi yasa sai kaga ganin annabi sallallahu alaihi wasallama bai zama daidai da fasayara fasayara kafira ba wanda sabanin addini da yake duniya yake nufi duk ba wani mutum da ke doron ƙasa da ke musun cewa ana sabanin addini yanzu babu sau da aka sai ya zamanto ganin annabi kamar yadda shi shehu ibrahim ya faɗa matsala ce da sufaye kaɗai ta shafa da aka sai wasu suka tashi sai sun janyo hadisan ƙarya sai sun janyo ayoyi sun murɗe su sun ba su ma'anar da ba sa ɗauka wajen ƙoƙarin cewa dole sai sun ba wasu mutane kariya wannan shine abin da suka yi ƙoƙarin yi to ɗaya daga cikin hadisan da suka maƙalƙalewa wanda ita ce hujja mafi girma shine hadisin damrata bin sa'alaba zan sake dawo da shi saboda wasu dalilai ai maganar da nake faɗa nake cewa zan shafa kan wasu akwai abin da nake faɗa akwai matsalar da ban so in fito da ita ba yanzu na kyale ta amma bar zan dan tattauna wani abu yanzu nan gaba kuma zan sake dawo da ainihin wato ita wannan hadisi na damrata bin sa'alaba kamar yadda muka faɗa yana cikin musnad shamiyi sai al'imam tabarani ya rasu hijirar Manzon Allah 360 ya kawo hadisi mai lamba ta 1378 a cikin ma'ujamun shamiyi a cikin al-ma'ujamun kabir hadisi shine na shida, ta ina so shi yasa zaka ga malamansu da suka san me ake cewa ilimi ba wanda ke janyo wannan hadisin ya hujja da shi ina so mai karatu ya biyo ni mu kalli isnadin hadisin nan da kyau na farko aka ce na amru bin ishaq bin ibrahima bin zabari bin himsi wannan shine mutum na daya a isnadin mutum na biyu wace na jaddi ibrahima bin al'ala mutum na uku ya ce wa ammi muhammad bin ibrahima kala sun fada sannan sai ce haddasa na baƙiyyatu bin alwali shi ne mutum na hudu sai ya ce an ina so ku kiyaye an dinnan wannan siga ta an dinnan da ya kawo salmata suleiman bin suleimi sannan shi kuma an haye bin jabir a ƙa'ida wannan da aka samu an an an an an abi salmata suleiman bin suleimi an yi yahaya Bini jabir bin abi an yi yahaya Bini jabir at sannan sannan yace an ibn sa'alabata daga ibn sa'alabata to wannan hadisi kamar yadda mai saurare yake kallo bayan shi al-imam tabarani ya kawo shi cikin mu'jamuz zawaid na al-hafiz nuruddin ali bin abi bakar al-haisami wanda ya rasu hijira 807 sannan da aka zurfafa bincike kawai sai ya ce isnaduhu hasan wannan isnaduhu hasan abinda su waɗannan yara da suke rikicin karatu ba su sani ba. a cikin wannan hadisin akwai mutumin da ake ce masa alwalidu baqiyatu bin alwalid shi wannan mutumin na hudu da yace haddathana a ammi muhammad bin ibrahim قال حدثنا بقية بن الوليد أن an حديث لأن kawo hadisin da an daka baqiyat bin al-walid mudallisi ne kuma ya kawo hadisi da siga ta an ana وهذا الخبر في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد أن أنا to ka je ka bincika idan kana da alaka da ilimin hadisi idan mutum ya kawo hadisi da siga ta an an kuma mudallisi ne ana karɓar hadisin ko sai ya sarraha a wani guri cewa ya kawo shi da siga ta sami ito da haka za mu ga cewa da ya tashi shi mai balkoniya da ya ce sai ce anu ka an sa'idin an karam wa ba amin mafi hirawin lamisam sai kawo hadisi mu mu'an'an wannan hadisin da waɗannan suka makale suke so sai sun kare shehunansu da shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama zai kaskanta na farko dai fassarar hadisin kamar yadda muka yi bayani gayar abinda da hadisin yake nuna ba shi damar marata in ya inganta annabi yana nuna cewa ya masa addu'a yayi yi amma a cikin hadisin akwai illa guda biyu na farko tadlisin shi baqiyatu bil walid الإمام النسائي يكي تشوى إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة إن وليد بن الأقبة يزوي بعد حديث مزان الله إن يتي حدثنا وأخبرنا ثقة وإذا قال أن فلان فلا يؤخذ عنه لأنه لا يدرى أمن أخذه idan baqiyatu bin al-walid yazo ya kawo hadisi yace an fulani ba a karban hadisin sa dole sai an nemo masa wata hanya inda ya kawo shi da sigan haddasana wa akbarana ko sami'tu wannan ita ce hanya ta farko matsala ta farko da ke cikin wannan isnadin hadisin to kalubalantar da muke musu shin tambaya ta farko ina so ɗaliban mu ɗaliban mu an mun faɗi magana suna zuwa su je su bincika walid bin al-uqba din nan Yana so su duba su gani da kyau ko yanzu ka yi sacin za ka ga abinda malaman hadisi za su ce maka idan ya kawo hadisi da siga ta akbarana ko haddasana ana karɓa wannan hadisin da ake ta hujja da shi aka dage ake cewa an kawo aya da hadisi a nan wajen da yake cewa haddasana jaddi ibrahim bin ala wa ammi muhammad bin ibrahim kala da suka ce haddasa haddasana baqiyatu bin A nan wajen shi baqiyatu bin wani da ya ce haddasa a abi salmata abi salmata suleiman bin sulemi sannan ya ce yace haddasani yahya bin jabir sannan shi kuma ya ya bin jabir ne sa alabata to shi ne hadisi ya kubuta daga ba zai samu ainihin wato matsala ma da haka ita ce matsala ta farko kuma zan kawo malamai ciki hadda imam suwudi da ya ce idan baki ya ci ya kawo hadisi ta wata hanya da an bai kawo shi ta wata hanya ba da haddasa na da na ba a karban hadisu hanya ta biyu shine akwai yahya bin jabir a tsa'i, wanda shine mutum na ƙarshe daga shi sai sa'ala ba a cikinsa akwai irsali shi yahaya bin jabir ne sa'i tabi'i ne yana yin irsali mun san kuma hadisi mursal shine tabi'i ya sahabi ya faɗa mai kuma sahabin bai faɗa mai ba ba su haɗu ba tambayar shine fa hal sami'ahu min damra amla shin shi yahaya bin jabir ya ji wannan hadisi daga damra fa innahu yursi wa huwa lam yusarrih bis sama' a nan wajen ya haibi ni jabir bai sarraha ba ta hanyar cewa naji ko akbara ne ko haddasa ne cewa ya an nibulu sa'alabata wannan yake nuna muku hadisin akwai matsala da haka fa'in na yursilu an an sahaba kasiran yakan kawo irsali daga sahabbai da yawa Sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su haɗu da shi shi wannan ya haibi ni Jabir a sai sai ya ce sahabin ya faɗa masa ko bai faɗa masa fa innahu yursilu an sahaba kafiran ka auf bin malik wal miqdad wal nawas bin sam'an wannan shine kun ga hadisi yana da illa guda biyu ya haibi ni jabir at-ta'i yana kawo hadisi akwai irsali a ciki shi ma idan bai sarraha ba yace sami'tu hadisi akwai matsala baqiyatu bin al-walid in ya kawo hadisi bai ce haddathana ko akhbarana ba shi ma akwai matsala to wannan hadisin a ƙa'ida ta malaman hadisi kwata-kwatan hadisin nan bai inganta ba wanda suka dage suke ta hujja da shi suke cewa wai sun kawo ƙur'ani da hadisi a abu na farko kamar yadda muka ce ya zo cikin jami'ul masanid wa sunan alhadi liaqwamis sunan na abul fida isma'il bin Amur bin kasir albasari a jimashki da ya kawo wannan wanda Dr. Abdulmalik bin Abdullahi Duwashi ya masa ta haƙiƙi sai ya ce min hadisi damra sabi ne sa'alaba fil musnad wa aka raja hutsa barani fil mu'jamal kai wa ƙalil haisami sai ya ce rijaluhu siqatun illa anna baqiyata mudallisun baqiyata bini bin walid mudallisi ne kuma ya kawo hadisi da siga ta an ana da haka Imam Bukhari da Muslim idan sun karɓi hadisin baqiyatu bil walid in dai har suka kawo shi da siga ta an to zaka ga suna kawo shi ne da siga ta mu'allaq a cikin bukhari amma in hadisi ya zamanto ya inganta a gurin su zaka ga ba sa kawo shi da siga ta an kuma duk hadisin da suka kawo masa siga ta an to za su kuma tafi su nemo masa shawahid cewa hadisin ya inganta wannan magana ta ainihin wato farko kenan sannan magana ta farko kenan a cikin majma'uz zawa'il wannan isnadin bai inganta ba saboda abubuwa kaman haka na farko baqiyatu bin al-walid walid baqiyatu bin al-walid thiqatun amintacce ne walakin walakinahu mudallisun wa qad an ana kama tara yayi an ana kama yadda kake gani da haka malamai suka ce idza arabta hada fa inna min aja'ibil haythami yana daga cikin abin mamaki na haisami ƙaulahu maganarsa da ya faɗa ƙarshen hadisi sai ya ce rawahu tabarani bi isnadin hasan to wannan cewa tabarani ya irwaito da isnadi Hassan, to wannan shine abin da waɗannan suka rudu da shi suke cewa wai sun kawo hadisi wai ingantacce sahihi ma suke cewa ba ma hasan ba wadalika li'anna min adatihi domin yana daga cikin al'adarsa alal qa'idatil ilmiyya akan ka'ida ta ilimi ta ilalin ruwayati baqiyatul mu'annana shine dun ruwayar da shi kan shi alhaisami ɗin dun ruwayar da ta zo daga shi wato baqiyatu bin inda ya kawo ta da an an wato da'afa ta yake bitadlis alladhi urifa bihi wama zalika faqad wajadtahu amma sai gashi ka sami shi al-imam al taho. hassana da huhuna ya ce hadisi Hassan ne a nan wajen Ma'a mafi fi tariqi min da'afin tare da hanyar da ke ciki na rauni wa alal aksi min hada wajen fi hadisin akar akasin haka kuma za ka samu shi haifami a wani hadisin libaqiya na shi baqiyatu bin fi fadli damrat bin sa'alaba azahu ya jingina shi zuwa ga al-imam Ahmad ومع أن هذا قد وقع في إسناده التصريح في إسناده تصريح بقية بالتحديث تارد أكوير قوة حديثا دا بقية بن الوليد يتي حدثنا كو أخبرنا كو سميتو أما شيء الحيثمي يتي بإنغنتبا ننكم ديكا ودسيغة أن أن أن كما يتي حديثي حسني وما ذلك ألله بأن بقية مدلس تارد حقا كما يإلا انتوى انتنا حديثا Ya ce akwai tadilisi a ciki وقد وافق الطبري على الطبراني على التصريح wato har zuwa ƙarshen abin da ya faɗa to wannan maganar da muka faɗa muka ce wannan hadisin yana da illa saboda samun wannan rawun a ciki inda ya ruwaito hadisin nan da siga ta haddasa ne wa ne har zuwa ƙarshen isnadi to hadisi babu matsala akwai littafin at-tabaqatul kubra na Abu Abdullahi Muhammad bin سعد بن سعد بن muni الهاشمي بالولاء البصري البغدادي المعروف بابن سعد wanda ya rasu malaman nan ya rasu hijira 230 ya rasu hijira 230 a mujalladinsa na bakwai shafi na 449 ya kawo yake cewa a baqiyatu bin al-walid al-himsi wa yukanna aba muhammad sai ya ce wa kana siƙatan fi ruwayatihi an sikati idan ya ruwaito hadisi daga amintattun mutane ana karba sai ya ce wa kana da'ifar riwaya an gaida sikati in ya ruwaito hadisi daga waɗanda ba amintattu ba ne ba a karba wa mata sana sab'in wa tis'ina wa mi'atin fi akhir khilafati muhammad wato bin haru sannan ga littafin tafsiratul hufaz na al-imam az-zahabi da ya kawo sai ce kalan na nasai idza qala bihi haddathana idza qala baqiyatu in baqiya yace haddathana wa akhbarana fa huwa thiqatu wa in qala an fulanin yu'khadhu anhu la fala yu'khadhu anhu li'annahu la yadri amman akadahu domin mai ruwa ya bai san daga wajen waye karawa sai ka duba wannan isnadin ka gani shin baqiyatu bil wali ya kawo shi da siga ta an an sannan muna tambaye su su faɗa mana a wani littafi ne na hadisi kuma wanda shi baqiyatu bil wali ya kawo wannan hadisin da shi ya haya bin jabir ne Sa'i da Siga ta, kuma ito da haddasa da kuma akbara muna so da Allah su kawo mana littafin hadisin sannan cikin littafin siru a alamin nubala na al'imamu zahabi da ya kawo tarjamar sabaƙiyyar bin alwali sai ce ibn sa'ib ibn ka'ab ibn haris الحافظ العالم محدث همس أبو أبو يحمد الهميري الكلائي ثم الكلائي الهمسي أحد المشاهير الأعلام سيتي وكان من أوئية العلم ينا دقتكم متانا الله سيفتي حدة علم لكنه كدر ذلك بالإكثار عن الضعفاء سيدي يا لا لا تهدد ديك إتتعني رويتوا دقى متاني ما صلوني wal daga garin mutane wal hamli man zabba wa daraja wannan maganin al-imam az-zahabi yayi ta cikin a alamin nubala da haka haka nan ya sake faɗa cikin tabaqatul huffaz ba fa al zahabi kadai ba dan ba mamaki kaga sun koma gefe sun zagi al zahabi sun ce to ai shi ma ba wahabi ne dan haka suke yi duk wanda ya kawo abin da suka ga ya saba musu sai su koma gefe sai su ce ai ba wahabi ne ai ba wahabi ne to ba imamu zahabi ba hatta jalaluddin suyudi da ya rubuta littafin tarun halak a littafin shi tabaqatul huffaz da ya zo tarjama ta 257 da ya kawo baqiyatu bin al-wali bin sa'id bin kab al-kala'i al-himyari al-imam suyudi da ya tafi ya tafi yana magana a kansa sai yake cewa huwa hasanul hadith idza haddasa anil ma'rufina wa lam ya yace ana karban hadisin sa in ya kawo hadisi ta hanyar mutanen da suke sanannu ne bai ta dalisi ba tambayar da muke a nan wajen wannan sigar ta an an an akwai ta dalisi a ciki ko babu sannan hakanan cikin tadribin rawi fi qaribin nawawi al-imam an-nawawi ya rasu hijira 700 da wani abu wanda jalaluddin sudi shi ya sake daukar littafin nan yayi masa aiki da yazo a qasamul mudallisina cikin mutanen da ya kawo maganar tadlisin su ya sake kawo wannan wali baqiyatu bin al-walid din nan wannan shine da aka ya jama'a wannan hadisi da wa'annan ke hujja da shi kuma na kalubalance su kamar yadda na faɗa ga dai hadisin sun kawo sannan duk wanda ya karanta hadisin ya ga akwai kamar yadda muka faɗa isnadi wajen kusan mutum bakwai an an an an wannan an anar da aka faɗa a nan wajen na baqiyatu bin al-wali an abi salmata sulaiman bin sulaimi an yahya bin jabir at-ta'i wannan an ana din akwai ta ko babu to tunda ya kawo shi a nan da sigar an ana to muna su da Allah ku kawo mana wani littafi na hadisi banda wannan wata hanyar inda shi baqiyatu bin al-walid ya sarraha cewa sami'tu ko akbartu ko akbarana ko na ko sami'ina ballantana hadisin ya zama ya inganta ta wancan hanyar saboda haka wannan hadisin kwata-kwata da suke hujja da shi hadisin ya da kwata-kwata bai ma inganta ba saboda wannan illar da ke cikin hadisi shi yasa za ku ji suna zagin malaman hadisi suna cewa malamai ne na rusum na zane kawai naka su ba ba mu sani ba ko yana cikin ilimin da aka yi musu wahayi aka ce wannan ya ainihin wato tabbata amma idan ka'idar ilimi za a bi wannan shi abin da muka faɗa cikin wannan hadisin sannan shi wannan sahabin da suke ta kokarin yin hujja da shi daga annabi ya bayyana gare shi bayan ya koma zuwa ga Allah sai annabi ya haɗu da shi ya ba shi wata ɗariƙa sai ya ba shi wani wuridi kaga babu ba haka fa ba wannan saboda haka shi yasa wajen istidlali da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu bi ake duba na farko al-isbatu sannan na biyu al-istidlalu hadisi ya tabbata ko bai tabbata ba sannan na biyu shine ana la'akari da kafa hujja hadisi ya tabbata sannan na biyu al-istidlalu shin haka hadisin yake nunawa wannan shi ne. saboda haka akwai wata ƙa'ida da take cewa sabbit arshaka sun mankushi ka yi ƙoƙari dalilin da za ka kafa shi ya zama addini ka tabbatar da shi ma tukunna sannan dalilin naka ya zama to gamsashi akwai wasu daga cikinsu wanda ba ƙa'idar karatu suka sani ba wai sai su ce wai a kawo ayar da ta ce ba za a ga annabi ba ko hadisin da ce ba za a ga annabi ba ya akhi ya kamata ka sani duk mutumin da ya da'awar wani abu to shi ya kamata ya kawo dalili shi yasa lokacin da yahudu suka ce wa qalu lan kulal jannata illa man kana hudan aw nasara Allah sai ce tilka amanihum qul hatu burhanakum wannan buri ne ka amma ku kawo dalili so da renin hankali ne ka zo kai da awar wani abu a addini kuma ka ce wani zan kawo maka dalilin inda aka ce kakkai a kai da da ka fara yi ashe ba wanda ya saka ai maganin fassakin kama umirta tana nan ka tsaya kamar yadda aka yi maka umarni kuna karanta ahalari ba kwa fahimta malam mai ahalari ya ce wa yake fa inda amrihi wa nahyihi wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi wa yas'al al-ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka in suka zo suka ce abu sai Allah ya ce kulfa a bit tawrati fasluha in kuntum sadiqin da haka dalibai na karatu dan Allah su bincika abin da na faɗa na isnadin wannan hadisin sannan su shiga littattafan aljarh wa ta'dil su gani hatta littattafan ibnu hajar al-asqalani shin magana da na faɗa baqiyatu bin al-walid dake cikin wannan hadisin da ya haibi ni jabir ne sa'i yana yin irsali ko bai ɗaya kenan sannan magana ta ce wannan cewa baki ya tibil in ya kawo hadisi da an an ba a karɓa sai in ya sarraha to muna bukatar sa kawo mana inda baki ya tibil wari ya kawo wannan hadisin bayan ya ce na shi wancan ammi Muhammad bin Ibrahima qala baki ya bin walid shi baqiyatu bin a ina ne ce na abi salmata Suleiman bin Salim shi kuma a ina ne wato ya da jabir ya ce haddasa nisa alabata ko akbana ne ko Samitu? muna buƙatar ku kawo mana wannan hanyar inda hadisin ya tabbata haka sau da haka abu ne da bai inganta ba bai ma tabbata ba kuka zo kuka ta rikici da rigima da ta da ainihin wato ƙura a kansa sannan wani malami a nan ƙasar kowa ya sani irin wannan hujjar da kuke kawa ta jahilci shi ma ita ya kawo kuma ya kalubalanci duk malaman kasan nan da ita da ya wuri mata sama da hudu ya wuri mata wajen tamanin da wani abu ai magana da ya faɗa kenan yace a kawo masa a cikin Qur'ani inda Allah ya ce kar aure mata sama da hudu sannan a faɗa masa in an aure matan hudu wani sama da hudu wani hukunci Allah ya ce ko ku wanda zai iya ka faɗa mana ayar da tace Allah ya ce ka aure mata sama da hudu yanzu ba hauka ba ne ka je ka aure mata hudu sama da hudu ma magana ka ce sai ka kawo sai na kawo ayar da ta ce kar a hana auren mata hudu lokacin da dai aka umarce ka aka ce maka kai abu kaza to an hana ka kishiyar wannan abin wannan ita ce ka'ida kan saboda haka ya kamata su sani ko hujja za su kawo akwai hujjar daga magarin mutane jahilai wanda ba su da alaka da karatu suke karba akwai hujjar da malamai suke karɓarta to za ku ga cewa waɗanda suka san karatu a wannan dagar ba wanda zai je janyo wannan hadisin ya hujja da shi saboda ya san ƙurar da ke kan hadisin wanda ba su san karatu ma su suke zuwa su je su janyo wannan hadisin sai hujja da shi suna ganin cewa irin sun gina gidan da babu wanda ya isa ya ainihin wato ruguje wannan gidan sannan maganan mu ta ƙarshe muna ƙara faɗa muna ƙara maimaitawa yanzu da suke ta maganan cewa wai a kawo wai wai mutane abin mamaki wasu ce ta wai a kawo aya da hadisi yanzu abin da muka yi magana a nan wajen jauharatul kamali da aka ce ba za a karanta ta ba sai an yi alwala to da Allah muna so ku kawo mana aya ko hadisin da Allah ya sa wannan dokar ya ce ba za a karanta jauhara ba sai an yi alwala ku kawo ayar da Allah ya ce ga inda sai an yi alwala saboda jauhara sannan a karanta ta ku kawo hadisin muna jiran ku sannan anan muka faɗa abin da gashi da an karanta so goma sha biyu za a ga annabi ku kawo mana hadisin da shi annabin ne ya karantar tun da yanzu ko koma kun ce kuna maganin aya da hadisi ne to ku kawo mana hadisin da annabi ya karantar da kanshi ya ce ga inda in an karanta wani abu so goma sha biyu za a gan ku kawo mana hadisin ku kawo mana hadisin so da haka wannan maganar banza ce ba magana ba ce ta ilimi shi yasa kaga bana sauraron wasu da yawa daga cikin su saboda na san cewa kawai bata lokaci zan yi ba maganan karatu suke ba magana ce kawai mutum yana nuna yayi karatu ta ta'alum ne kawai kuma waɗanda suka san karatu sun san cewa yana da matsala a gidan ilimi wannan shine Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da mu saboda wannan hadisin da suka dage suke ganin sun kawo hujja hadisi ne bai inganta ba ko mun faɗa ku je ku karanta isnadin ko yanzu kai satin a google ka duba isnadin zaka ga an an an a cikin wannan hadisin wayannan mutanen guda biyu da ne magana kan suka koma littafin aljarh wa ta'dil zaka ga abin da ne magana Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh